baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka faru da kuma muka kawo muku a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana ta 2022. Jama'a Assalamu alaikum. Idan muka waiwaya a shirin mu na farkon watan Afrilu mun kawo muku bayanin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta sami sababbin zababbin shugabanni tare da tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu a zaman sabon zababben shugabanta bayan ta daɗe tana fama da dambarwar shugabanci na riƙon ƙwarya. Ni suna na Abdullahi Adamu na samu tarbiyya irin dukkan iyaye da ke suke 'ya'yansu. kuma Allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan na kawo buwa iri-iri na rayuwa ko yau na bar duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya najeriya ya ga cewa duk waɗanda suke kai ke koma wannan wannan matsayi wanda bi cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shine Abdullahi Adamu to ni wallahi amini komai ko yau na bar duniya na gode wa Allah kuma na yi abin da baya za su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya abu kaza na da ya kuma samu karɓuwa da amma. A daidai lokacin ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa NNPP. Wata ɗaya bayan ƙaddamar da wata ƙungiya da suka kira ta masu kishi da fafutukar ceto Najeriya. Kamar na gani a hannun dama na ciyaman ne na fati ta na garin kwankwaso mazaɓar kwankwaso wanda yau shine mun rijista a cikin wannan jama'iyya ta nnpp nnpp wannan nn din shine new nigeria sabuwan nigeria wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani ɗan kishin ƙasa duk wani mai son gaban al'umma zai so wannan suna domin ya dace da abin da muka yi ta yi shekara da shekaru na kawo canji yau wannan rana muna godiya ga Allah tarihi ne ni a guna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa masoya kai har ma wa'anda suke yin hasada ko kiyayya na tabbata wannan rana rana ce wacce za su daɗe suna tunaninta saboda mahimmancinta wanda suke son a gyara tsaro wanda suke son tattalin arzikin ƙasa ya inganta mutanen da suke so a kawo canji na alheri 'ya'yan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada kan 'ya'yan kowa da kowa da suke wannan ƙasar nan wannan tafiya tamu mu ne kaɗai a yanzu nake zato wanda allah ya ba damar mu ɗaga jama'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye najeriya ga baki a farkon watan na afrilu kuma shugaban ƙasar jamhuriyar nijar muhammad bazoum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki bayan lashe zaben shugaban ƙasar na shekara ta 2021 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya 'yan ƙasar kuma sun bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayin shugaban a cikin shekara ɗaya ta mulkinsa farawa da ɗan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta pnds tarayya a birnin kwanni ɗan baban mammance ne to allah ya taimake mu abinda a gurin shi shiga makaranta ta yi kyau abinda a gurin shi shiga an samu magani ga asibitoci abinda a gurin shi shiga an samu ruwan sha abinda a gurin shi shiga hanyoyi abinda a gurin shi shiga Allah ya kama an tsara ƙasar ta. duk waɗanga abu da ni zana babu ɗai wanda ba zum ba bisa gare yake ba ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya sha ma duniya kai ba Niger ɗaya ba shugaban ƙasa Alhaji Bazum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaƙi sai an ta suwa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan da yaƙi sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin ɗaya sai an ta suwa ya tahi a ce wanga ga abin da shika herka suwa cikin minti kaza wanga ga abin da shika herka suwa cikin minti kaza to kuma sannan shi ce ya sayi shi ce ya sayi to sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani ci gaba a manyan bangarorin rayuwa duk da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin bazum harkar ilimi ni na saran babu inda shugaba ba zun zai ba ƙarfi irin harka ilimi amma ya bani kuma ya taɓarɓare shi kuma ga alamu na an ka saran sai ya ko ina ranar saboda hanyar shita sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓarɓara ta saboda akwai kuɗin ƙananan yara da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara waɗanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na muhammadu isu in kan hada su shidda dala ba su turo ba kakama mutane likitoci da 'yan kujin azaba ɗaya sun kai sun ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya bangare na biyu na jinjina wa bazon da bai bi ta waccan gwamnati ba ka ta cikin daji ka yanka hanyoyi ka ta cikin yamai ta kai ta kai ta gada kana sauka kana gangaruwa wagga wanga aiki nashi a biyo babban hanya hanya ta ƙasa ana bai da ita cikin aiki shi na yarda da shi kuma na jinjina mai kuma Allah ya taimaka mishi a cikin watan na afrilu ne kuma matasa a najeriya suka zafafa fafatukar ganin sun sami babban kaso a shugabancin kasar musamman kasancewar an soma tunkarar shirye-shiryen zaben shekara ta 2023 sagir attahiru bafarawa matashi ne dan shekaru talatin, da ya karba wannan kiran ta hanyar neman tsayawa takarar gwamnan jihar Sokoto. Jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina. Da same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara. Sun ka bani form na cewa gashi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara. duk yawancinsu abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience ɗan gwamnati da harkar kasuwanci na private sector to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa to sai dai kuma wasu matasan da ma masu fashin baki na ganin da saurare na aka ba sunana comrade imran muhammad tsafe na iya tabbas lallai matasan najeriya a shirye suke kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki saboda duba da la'akari da cewa shi kuma matashi yan aka ce matashi idan zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen wallahi babu mai iya tunkara su kai tsaye in ba matashi ba. Sunana Alin Gwanjo daga jihar Zamfaran Najeriya. Gaskiya halin da ƙasa ke ciki ba na ce matasa za su iya za su iya shiga harkan zaɓe ba ko wani abu saboda halin da ƙasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yadda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da ƙasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana haɗi ne sunana honorable abdulaziz isa silva ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan karnin da muke ciki an riga an ɓata siyasa an riga an ɓata ta da kuɗi ma damat kai ba ka da kuɗi ko kai ba da wani bane abin kamar ba zai yi ba gare ka to kuma dai menene injinas tura ashir sharif shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin najeriya lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su baiwa mara ɗakunya. duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabancin tun daga kan marigayi bakar ta balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin irin nasarorin da suka sama sannan ka duba ta wayannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zangon za ka ga cewa za ka ga bambancin eh, kilale gashi ana ganin sa A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku kashi na gaba na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.